kada ku ringa tambaya game da wasu abubuwa wanda in aka saukar da bayani akan al'amuran to fa ku za su baci ba za ku ji daɗi ba wa in tas'alu anha hina yunazzalu qur'an tubda lakum da dai za ku yi tambaya lokacin da hukunci ya sauka za a yi muku bayani afallahu anha Allah ya yafe muku kuskuren da ya auku wallahu gafurun halim Allah mai hakuri ne Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa an hana ku a wancan zamani haramun ne sahabin annabi ya buɗe baki ya yi tambaya ga manzon Allah haramun ne kafi Allah sani Allah ya fi ka sanin yaushe ya kamata ya saukar da hukunci wani irin hukunci ya kamata ya saukar muku Allah ya fi ka sani don haka ka ce kana tambaya ina hukuncin kaza kamar kana gaggauta saukan wani hukunci Ah, wato yana kama da a ce kana ganin kuskure ta sashin Allah ko ta sashin ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa aka haramta musu qad sa'alaha qaumun min qablikum wasu mutane daga wato a gabaninku waɗanda suka gabace ku sun yi irin wannan tambaya ga annabawa sun asbahu biha kafirin aka wayi gari sun kafirce ma abubuwan da suka nema wannan shine dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganan nan a cikin hadisi na abu huraira kaga sayyiduna ali ya kawo hadisin abu huraira ya ruwaito hadisin yadda abu huraira ya ruwaito hadisin da ke cikin arba'unan nawawiya. asalin maganar ita ce khatabana rasulullah abu huraira ka duba sahihu muslim wannan riwaya ce ta al’imam bukhari aka sanya cikin arba'una hadis ka duba lafazin al’imam muslim abinda abu huraira ya faɗa cikin riwaya ta al’imam muslim khatabana bana rasulullah manzon allah ya mana huɗu ba wata rana faƙala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad faradallahu alaikum al hajja allah ya farlanta haji gare ku fa hajju don haka ku je ku yi aikin haji faƙala rajulun wani mutum sai ya miƙe ya ce a kullu amin ya rasulallah kowace shekara ce za mu yi aikin haji fasakata sai manzon Allah ya shiru hatta ƙala ha salasan sai da ya faɗa sau uku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce lau qultu na'am la wajabat da na ce e da kuwa aikin haji ya zama wajibi a kowace shekara wala mastata'tum kuma da ba ku iya ba sannan sai annabi ya ce zaruni ma taraktukum ku kyale ni idan na barku idan na barku ban ce muku komi ba to ku kyale ni fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim abinda ya halaka magabatan ku yawan tambayar su wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabani da suka yi annabawan su fa idza amartukum bi shay'in idan na umarce ku da aikata wani abu fa atu minhu sai ku aikata wannan abin gwargwadon iyawanku wa na nahaitukum an shay'in idan na hane ku game da aikata wani abu fada'uhu sai ku nisance shi ku kyale shi sayyiduna ali ya ruwaito hadisin abu huraira ya ruwaito hadisin abdullahi bin abbas ya ruwaito hadisin riwaya ta abdullahi bin abbas tana cikin sunan abi dawud hadisi na 1721 innal aqra bin habisin sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wanda ya tambayan ga annabi a lokacin da manzon Allah ya yi magana a kan wajabcin aikin haji sunansa al-aqra bin habis fa qala yace ya rasulullah al-hajj fi kulli sanatin aw marratan wahida shin haji din nan a kowace shekara za a yi ta ko kuwa sau ɗaya ne qala sai manzon Allah yace bal marratan wahida sau ɗaya ne faman zada fa huwa wanda ya ƙara ya sake yin haji ba a matsayin haji yake ba nafila ce za a rubuta masa to haka in ka taɓa yin haji wannan hajin naka na farko shine farilla amma duk wani aikin haji da kake yi nafila ne hadisi ne ingantacce cewar aikin haji sau ɗaya ne yake zama wajibi wannan baya hana ka sake komawa aikin haji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman zada wanda ya ƙara zuwa ya yi aikin hajji ashe babu laifi don ka koma fa huwa tatawu'un nafila ce bare ma akwai hadisin Abdullahi bin mas'ud yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku jera tsakanin hajji da umara ka tafi umara ka je hajji. ka tafi umra ka je haji in ji manzon Allah ku dinga jera su fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunub kama yanfi al-kiru khabas al-hadid da umara da haji suna koran talauci da zunubi kamar yadda wutar makera take kawar da dattin da ke jikin karfe wa zahabi wal fidda idan zinari yana da datti da wuta ake wanke shi haka nan azurfa وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة حج da aka yi na kwarai kuwa ba shi da wani sakamako face gidan aljanna don haka jerawa tsakanin umara da haji abu ne mai kyau yana da falala kaga wannan hadisin ya samu sahabban manzon Allah mutum uku abu huraira sayyiduna ali abdullahi bin abbas sun tabbatar da cewa maganar annabi ya yi ta ne a bayan Allah ya saukar da wajibcin aikin haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila lokacin da wannan aya ta sauka a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin hajji. nan take wani ya yi tambaya sau ɗaya ne ko ku kowace shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sau ɗaya ne da dai na ce na'am to da ku Allah ya mai da aikin haji farilla a kowace shekara a wancan zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai kenan lokacin da ake shar'anta shari'a amma yanzu an riga an gama Allah ya kulle shari'ar musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum an riga an kammala addinin musulunci amma a wancan zamani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai haramun ne musulmin da ke cikin madina ya buɗe baki ya yi tambaya akan hukuncin wani al'amari wanda Allah maɗaukaki bai saukar da doka a kansa ba haramun ne sai dai bako amma ɗan gari haramun ne ka duba sahihul bukhari ah, sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zamal muslimin fil na jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima li ajli wanda ya fi zunubi mafi girma cikin musulmai a ranar tashin kiyama shine mutumin da Allah bai haramta abu ba amma a dalilin tambayarsa Allah ya haramta da can abin halal ne amma saboda tambayar da ya ma annabin Allah sai Allah ya saukar da haramcin wannan abin saboda haka su annabawa ba a tambayan hukunci gabansu kuma in kai tunani za ka gane hakan daidai ne saboda Allah shi ya san dacewan ya turo annabi ya turo shi Allah ku shi ya bar wa kansa sanin abin da ya dace ya shar'anta shi bayi ba kai za ka nemi Allah ya shar'anta wani abu ba to sai dai Allah yana da hukunci da ke yinsa ga 'yan adam ya turo annabawa ya ce su yi gargaɗi ga mabiyansu tambaya haramun idan ku aka samu wani mai zanga yi tambaya to har in ya nemi sanin hukunci ne ku zan shar'anta abin ko da can ko da a ce da can wato ba a shar'anta abin ba a dalilin tambayan wannan mutumin za a mai da wannan abin shari'a wannan dalili sa malaman farko suke nisantar yawan tambaya musamman akan abin da ya shafi aqida har ma dai zuwan zamanin tabi'ai duk da cewa tambayoyi akan shari'a abin da ya shafi hukuncin alwala hukuncin sallah hukuncin mu'amala halal ne amma tambayar da ta shafi aqida malaman sunna ittifaqan ba sa so wannan dalilin ya sa lokacin da wani ya yi ma al-imam malik tambaya ar-rahmanu alal arshi stawa mun karanta a suratu taha aya ta biyar Allah mai rahama ya daidaitu akan al'arshi yaya daidaituwan take to kaga an koma irin tambayan da Allah maɗaukaki ya hana faƙala al'imamu malik ya ce al'istiwa'u ma'alumun daidaituwa dai kowa ya santa idan aka ce Allah ya daidaitu akan al'arshi kalmar daidaituwa kai ka san ma'anarta walkaifa kaifa majhulu yaya siffan daidaituwan wannan ko an jahilce shi annabi sallallahu alaihi wasallam dai har ya bar duniya bai yi bayani ba ya za a yi a san yadda Allah ya daidaitu akan al'arshi wal imanu bihi wajibu imani da cewa Allah ya daidaitu akan al'arshi wajibi ne saboda magana ce da take cikin alkur'ani su'alu anhu bid'atu yin tambaya akan daidaituwan bid'a ce saboda har manzon Allah ya bar duniya ba a samu sahabin da ya irin wannan tambayan ba a lokacin al-Imam Malik ya ce wa araka rajulu su'in naga kai mutumin banza ne har da zaka yi min irin tambayan da sahabbai ba su yi shi ga annabi ba akhrijuhu anni yace ku fitar da wannan mutumin daga masallacin nan wallahi nan take aka kore shi daga masallacin manzon Allah don me zai yi tambaya irin na shishigi Allah ya yi bayani cewa ya daidaitu akan al'arshi iyakan magana kenan manzon Allah har ya bar duniya bai yi bayanin ga yadda Allah ya daidaitun ba yanzu kai ka yi tambaya a kai kaga wannan shishigi ne sai ka ɗauko waccan aya da Allah ya yi magana ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum can gaba yake cewa qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin ne musulmi yayi tambaya tambayar da za ta zamanto shi shige ga al'amarin addini manzon Allah bai kyale mutanen Madina suna masa tambaya ba sai dai ba kawai in ka ji mutum ya yi tambaya ga manzon Allah to bako ne shi ko bako dama ana ba shi uzuri ba dan gari ba bai san dokan mutanen gari ba ko ka duba sahihu muslim nawasu bin sam'an yake cewa aqamtu ma'a rasulillahi bil madinati sanatan na zauna a madina tsawon shekara guda ma yamna'uni min al-hijra illa al-mas'ala ba abin da ya hana ni in yi hijira sai dawo madina sai don tsoron doka game da tambaya su bin sama'an. dokar tambayan nan ita ta hana ni dawowa madina wanda in zauna a ƙauye kar in shigo gari in yi tambaya ta zama min bala'i to gwamma in zauna a ƙauye in na taho dama ba ƙauye ina da uzuri saboda haka su bin sama'an ya taho madina ya zauna tsawon shekara guda ya ƙi ya kama haya ya ƙi ya yi gini misali da an yi magana sai ya ce har yanzu dai ba ne ne kaga yana da wayo ko iyalansa suna kauye zalla sanatan baifan shekara guda ya yi a matsayin bako ga annabi muhammad duna an yi a kuza hukumar eh, ikama me yasa litakuna lahu alhurriyatu fi su'alin rasul amma yurid abin da yasa bai yi kaura ya dawo madina ba saboda ya samu cikakken yancin tambaya ga annabi muhammad saboda su baki ba su da wannan matsala babu laifi don bako ya yi tambaya amma ɗan gari doka ne babu kyau ya yi wata tambaya sai dai ya jira idan Allah ya ga dama ya saukar da hukunci sannan ya sani Anas bin Malik ya ce nuhina an nas'ala rasulallah an hana mu yin tambaya ga annabi Muhammad an a akan komai sai dai mu zauna mai shiru idan doka ta zo mu ji mu kama aiki kawai baka da ikon tambaya to idan da za a baka damar tambaya kamar kana cin gyaran annabi Allah ya ga daman aiko manzonsa kuma abin da Allah ya ga dama shine addini to idan dalilin tambayar ka sai kai shiru lokacin da Allah ya ga dama sai ya ce kai sallah lokacin da ya ga dama sai ya shar'anta zakka lokacin da Allah ya ga dama ya shar'anta azumi to Anas bin Malik yace duk da haka mu sahabbai mun so a ce an ba mu daman tambaya din mun so haka duk da cewa an hana mu fa kana yu'jibuna an yaji ar-rajul min ahli al-badiya don haka da zaran ba kauye ya shigo sai mu dinga murna yawwa wannan zai yi tambaya al-gafir yace musamman idan wawa ne kasan shi wawa in ya tashi tambaya tambayar sa daban ce allazi lam yablughu amrun nahyi kama balagana dama can labarin cewa babu kyau a yi tambaya bai isa gare su ba fa yas'aluhu ba kauye yana zuwa zai dinga tambaya da an ce ba kauye ya taho masallaci sai ya cika wa nahnu nasma'u muna muna sauraro fa ja'a rajulun min ahli al-badiya wata rana sai ga ba kauye ya zo fa ya yace ya muhammad atana rasuluka ka tura mana dan sako ƙauyenmu wannan dan sakon naka jakadanka faza amalana annaka tazumu anna arsalaka dan sakon da ka tura ya je yana korafin wai kai kana riya cewa Allah ya aike ka kaga dai magana duka babu ladabi saboda ba kauye faza amalana annaka tazumu dan sakonka ya je yana riya cewa wai kai kana riya cewa annallaha arsalaka Allah ya aiko ka to abin da ya kawo ni garin nan kenan in tambaye ka kala sai manzon Allah ya ce sadaka dan sakon nawa yayi gaskiya fa kala sai ya ce man khalaqa samaa wa ya halici sama kala sai ya ce Allah kala ba kauye ya ce man khalaqa al-arda wa ya halici kasa kala sai annabi ya ce Allah kala man nasaba hadhihi al-jibala wa ya kakkafa duwatsun da muke gani a duniya waja'ala fiha ma ja'ala ya saka duk abin da ya saka muke ta gani duwatsu ruwa ne ga su nan dai abubuwan nan duka waye kala sai annabi ya ce Allah kala sai ya ce fa ladzi khalaqa samaa wa khalaqa al-arba wa nasaba hadhihi al-jibala to ina rantsuwa da wanda ya halicci sama din nan da ya halicci ƙasa ya kafa duwatsun nan ina gama ka da wannan wanda kace shine Allah din Allahu arsalaka to Allah nan shi ya aiko ka wato kafin annabi ya bada amsa bari yawan annabi matashiya ya fa gane girman Allah kar ya masa karya shi yasa aka fara kwatance waye ya halicci sama waye halicci ƙasa waye halicci duwatsu ana tuna masa girman Allah sannan ya ce to don wanda ya halicci sama da ƙasa da duwatsu da kace Allah ne ka faɗa min gaskiya shi ya aiko ka kala annabi yace na'am kwarai kuwa kala sai yace waza ama rasuluka dan sakonka ya riya cewa anna alaina khamsa salawatin fi yawmina wa laylatina wai wajibi ne mu dinga sallah sau biyar tsakanin dare da yini in ji dan sakonka ina gaskiyar wannan magana kala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sadaka nan ma ya faɗi gaskiya dan sakon nawa kala sai yace fa billadhi arsalaka ina gama ka da Allah nan da ya aiko ka fa ar arsalaka Allahu amaraka bi haza shin Allah ne ya ce ka gaya mana mu dinga sallah sau biyar a rana da yin dare da yini kala annabi ya ce na kwarai kuwa ka san hankalin ba kawai da madda na dan bindi ya fi son ayi dalla dalla kala sai ya ce wa amara rasuluka dan sakonka riya cewa anna alaina zakatan fi amwalina wajibi ne mu fidda zakar dukiyar mu wannan fa hakan ne kada sai yace sadaka nan ma ya faɗi gaskiya kada sai yace fa billazi arsalaka ina gama ka da Allah nan da ya aiko ka Allahu amaraka bi haza ita ma zakkan Allah ne yace ka gaya mana mu fitar da ita qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kwarai qala sai yace wa za'ama rasuluka anna alaina sawmu shahri ramadan fi sanatina a shekara guda za mu yi azumi a watan ramadan wata guda in ji ɗan saƙonka ƙala annabi sallallahu alaihi wa ya ce sadaka nan ma ya faɗi gaskiya ƙala sai ya ce fadin ladi arsalaka ina gama ka da allah nan da ya aiko ka allahu amaraka bi haza shi ma azumin allah ne ya umarce ka da hakan ko ko ra'ayinka ne ka shar'anta shi ƙala sai ya ce na'am allah ne ƙala sai ya ce waza amara rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilayhi sabila dan sakon ka yariya mana cewa wajibi ne mu dinga haji idan Allah ya sauke mana wannan ma haka ne kala annabi yace sadaka gaskiya ne kala sai ya juya baya shi wannan ba kauyen yace wallazi ba asaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya kafin ya tafi yana gaya wa manzon Allah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya kaga ya tabbatar kenan ya yarda cewa annabi Muhammad manzon Allah ne na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la azidu alaihinna ba zan yi ƙari akan abin da ka gaya min din ba wala an min hunna kuma ba zan rage komai gare su ba iyakan addini na kenan ya juya ya tafiyarsa فقال النبي صلى sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la in sadaka kun ga wannan ba kauyen in ya tabbatar da abin da ya faɗa yayi gaskiya ya zama iyakan abin da na faɗa ɗin nan ya riko da shi la yadkhulanna aljannata zai shiga aljanna <clears throat> wannan dalilin yasa malamai suke cewa da dai mutum zai takaita ibadarsa akan farilla babu nafila wallahi bai yi laifi ba a wajen Allah saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam Anas bin Malik yace kaga mun samu ilimi a dalilin ba kawai in ba domin tambayarsa ba da mu samu wannan fahimtar ba akwai a hadisin abu ya'ala riwaya ta albara bin azib albara bin azib sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin doka da manzon Allah ya dora ma sahabai mazauna madina babu kyau wani sahabi ya yi tambaya albara bin azib ya ce in kana la ya'ati alayya sana shekara takan same ni cur ina da tambaya a zuciyata na kasa fitar da ita shekara guda uridu an as'ala rasulallahi an shay'in fa ata hayyaba ina son in tambayi manzon Allah hukuncin al'amari kaza amma a samu tsawon shekara na kasa tambaya saboda wannan doka wa in kunna na tamannan a arab sai mu dinga fata Allah ya kawo ƙauyawa ai kudumu liyas'alu fayasma'uhum al-ajwiba anil as'ilati al-a'rab kauyawa su taho suyi tambayoyi su kuma sahabbai su saurari amsa fayastafidu minha kaga daga nan suke samun fa'ida haka nan al-imam ahmad ya dauko maganar abu umama al-bahili lamma nazara lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal hallazina amanu la tasalu an ashiya ya ku masu imani kar ku sake tambaya game da wasu abubuwa kunna qadil taqaina qadil taqaina an nas'alahu daga wannan lokaci sai muna tsoron tambaya ga manzon Allah saboda ayar alqur'ani an hana mu tambaya fataina a arabiya ba ya shigo gari abin da ya kawo shi gari kasuwanci ko wata bukatar shi sai mu kira shi kai zo farashaunahu bi rida'i mun ga ya shigo gari ba shi ma da kaya na kirki sai mu ɗauko mayafi mai kyau to ga wannan ka ɗaura kai na gode kuna da halin kirki eh, to abin muke so da kai guda ne mene je ka wajen annabi ka mana tambaya sahabbai suna ba da cin hanci saboda a yi tambaya rashawa ji abu umama talbahin farashauna na bi ridai mu bashi rashawar mayafi wa qulna lahu mu ce masa salin nabi ya je ka tambayi annabi wal arabi laysa bi multazim ah, bima yaltazimuhu al muqimuna ma'a rasul shi ba ƙauye babu doka a kansa kamar yadda doka take kan mutanen madina malamai sun ce rashawa a nan ba haram ba ce الرشوة هنا ليست هي الرشوة المحرمة طبعا بل هي تحريض على خير wannan kwadaitarwa ne akan alkhairi don haka suna ne aka bawa abin da suka aikata na rashawa abu umama bahili ya kira abin da suka yi da suna rashawa amma ba rashawar ba ce ba cin hanci ba ne idan za ka ɗauki dukiya ka bayar saboda ka kwaɗaitar da mutane su yi alkhairi ana iya ɗaukan kalma ta rashawa a ba mu abin da ka yi amma lada kake samu a wajen Allah wannan dalilin yasa kake gani akan samu shugabanni waɗanda suke aje kyauta kamar ɗabi'a take fahad Allah ya ji kansa inda ya sanya kyaututtuka ana ba ma waɗanda suka yi wani abu na gwaninta a duniya ta sashen rubuce-rubuce kamar yadda aka bawa abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa ba wani abu yasa ake haka ba saboda a ƙarfafa wa musulmai a kwaɗaitar da su wajen wani aiki na alkhairi wannan babi Shi ne babin abin da sahabbai suke aikatawa sun gaba kauye su kira shi ga mayafi je mana tambaya ai tambayar da zai yi shine zai karu shi kansa karuwa zai yi saboda haka fa'ida ce gare shi fa'ida ce ga al'umma wata hikima ce suke yi saboda dai su samu damar isar da tambayoyinsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa abin da aka hana su ɗin ba wai tambaya ce ta matsala haka nan ba shi ya sa ba a samu doka a kan abin da suka aikata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai duk da cewa suna yin abun a fakaice Allah yana iya sanar da shi me yasa Allah bai sanar da shi ya tsawatar a kai ba saboda abin da suke yi bai saba ma sunnar manzon Allah ba tambaya suke akan matsala ta addini wanda ko shi Allah da kansa ne ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu amma dai su sahabbai su kansu an hana su yawaita tambaya ɗin to gudun kada su yawaita tambaya shine sai su yi amfani da baƙauye su yi masa kyauta don ya je ya isar da tambayar su ga manzon Allah tambayar da bata saba ma ka'ida ba tambaya dai wadda dai ta shafi shari'a Abdullahi bin Abbas yana cewa mara aiku qauman khairun min ashabi Muhammad ban taɓa ganin mutanen da alkhairin su fi na sahabban manzon Allah ba ma sa'aluhu illa anis na kai asharata mas'ala kulli hafin qur'an tsawon zaman annabi da sahabbansa tambaya goma sha biyu kacal sahabbai suka yi kai tsaye ga manzon Allah saboda wannan doka tambaya goma sha biyu iyakanta kenan in Allah ya ce a yi sallah sai su kama sallah in Allah ya ga dama zai ce wannan sallar ga yadda za a yi ta saboda haka lokacin da aka shar'anta sallah jama'a suna sallah ana hira a farkon zamani Allah ya ce ku yi sallah to shikenan suka kama sallah ba mai tambaya ya za a yi sallar a yi magana ko kar a yi magana a tunda Allah bai ce kar a yi magana ba sai mu ta magana mu an tsaya ana sallah annabi yana karatu wanda ya tambayarsa to ya kabar gida ɗazu shi lafiya sai lokacin da Allah ya ga dama sai ya saukar da aya to kar a sake yin magana idan ana sallah to sai suka yi shiru kaga Allah in ya ga dama ai zai yi ibada ta su ma ko to in ma akwai tambayar da sahabbai suka yi bata wuce goma sha biyu ba in ji Abdullahi bin Abbas kuma duka suna cikin alkur'ani na farko suratul baqara aya ta 189 yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj na biyu suratul baqara aya ta 215 yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin walidaini wal akrabin. na uku suratul baqara aya ta 217 yas'alunaka an ash-shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi Kabiru wa saddun an sabilillah na hudu suratul baqara aya ta 219 يسألونك wal الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفئهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون نبير سورة البقرة آية تقريب في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير نشد سورة البقرة آية تقريب ويسألونك عن المهيد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المهيد na bakwai suratun nisa aya ta 176 yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala game da hukuncin mutumin da ya mutu babu uwa babu uba bi ma'ana bai bar iyaye ba kuma bai bar 'ya'ya ba shi ake ce ma alkalala na takwas suratul ma'ida aya ta hudu yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat na tara suratul a'raf aya ta 187 yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul nazi'at karshen sura yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima a farkon aya yas'alunaka 'anil sannan na goma sha ɗaya suratul kafi wa yas'alunaka minhu na ƙarshe suratu taha aya ta ɗari da biyar wa na anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa kana cewa akwai ta suratul isra'i wa tsalu na ka'anin ruhila. wannan ba tambaya ce ta sahabbai ba akwai muhawara tsakanin malaman tafsiri ana cewa yahudu ne suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan tambayar abdullahi bin abbas ya ce waɗannan tambayoyi gaba ɗayansu allah ya sa su cikin alkur'ani addini mai sauƙi babu irin na sahabbai babu tambaya shiru ku yi mun yi ku bari mun bari babu ma dalilin tambaya al-imam bagawi a littafinsa sharhu sunna ya ce almasa'ilu ala wajhain tambayoyi sun zo kashi biyu ahaduhuma ma kana ala wajhi ta'lil tambayan da mutum zai yi saboda neman sani lima yahtaju ila min amri dini abinda mutum ke bukata na sani game da al'amarin addini wannan fa huwa ja'izun babu laifi akai kai tambaya ina hukuncin kaza abu wanda ya shafi ibadar ka wannan babu laifi saboda Allah ya ce fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun ala dhalika tatanazzalu as'ilatu sahaba in ka duba tambayoyin da sahabbai suka yi dinnan duka babu tambayar da ta saba ma ka'ida don haka babu laifi don kayi irin wannan tambaya to amma kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce shin wannan hadisin yana aiki har yanzu ibn arabi ya ce hadisin manzon Allah yana aiki har yanzu yawan tambaya ba shi da kyau musamman idan tambayan ya shafi tambaya ta ta'annuti tambayar ta'annuti ita ce tambaya da ake na izgilanci kamar misali tambayar da wani yayi ma al-Imam Malik ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa gafarta malam ga abinda Allah ya faɗa Allah ya daidaitu akan al'arshi yaya daidaituwar take kaga wannan tambaya tambaya ce ta ta'annuti wa takalluf da kuma tambaya na ƙoƙarin mutum ya tono wato hukuncin wani al'amarin da matsalar bata riga mata auku ba malamai sun hana ka kyale matsala ta auku kafin ka yi tambaya da yawa mutane sukan yi kacinci kacinci a ce to da a ce kaza ya auku da yaya hukuncin zai zama wannan tambaya ita ma dangin ta'annuti ce babu kyau zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim yana kama da tambayoyi da banu isra'ila suka yi ma annabi musa tambaya ta izgilanci ah, saboda haka allah ya tsananta hukunci a kansu game da kissa ta ah, suratul baqara aya ta 67 zuwa 73 wa qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tasbahu baqaratan qalu atattakhizuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin har zuwa karshe malamai suna kafa hujja da waɗannan ayoyi akan cewa haramun ne a yi jayayya da annabin Allah idan Allah ya ce kaza sai ka ɗauka kawai yana da kyau mu dakata haka Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa ba shi gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi mutum ne ya aikata wani aiki na haram sai kai masa nasiha ya bar wannan aikin sau da dama amma bai bari ba a ƙarshe ma yake cewa zai bari amma ba yanzu ba har ma yake buga misali da ayoyin da suka yi hani akan shan giya ai ba lokaci guda aka hana shan giya ba to ka dai bayani ban ga tambayan ba ka yi nasiha ga wani ya bar aikata wani laifi yaki har ma yake buga maka misali da yadda Allah ya haramta giya cikin alkur'ani babu shakka wannan izgili ne da hukuncin Allah ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya isa hujja ma na kuma anhu fajtalibu duk abin da na hana ku aikatawa ku nisance shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka sa wa'adi ba ka yi alkawari sai nan gaba ko ka bari kaɗan da kaɗan manzon Allah ya ce idan an ce abu haram ne to ka bar shi ga nassi sannan mutum ya yi tawili wannan kuskure mai tambayar nan ya ce ta ina aka fara sahu a bayan liman ana fara sahu ne daidai saitin liman wanda ya shigo daga baya sai ya bi daman wanda ya tsaya a bayan liman ana bin dama-dama har dai kuma ya ci sannan a dawo ta hagunsa amma tsakiya ake fara ɗauka kafin a yi ta dama sai dama ta ci sannan a koma hagu mai tambayan nan ya ce me ya dace na yi ga iyaye na bayan sun cika yana nufin bayan iyayensa sun rasu me ya kamata ya musu wanda iyayensa suka rasu akwai bukatar ya yawaita yi musu addu'a ya yawaita yi musu addu'a wa rabbi irhamhuma kama rabbayani safira Allah ka yi musu rahama kamar yadda suka yi min jin kai tun ina karami suka kula da kai ta musu addu'a Allah shi yafe musu Allah ya musu jin kai har ka bar duniya babu ranar barin wannan addu'a sannan na biyu ka rika yin sadaka da nufin Allah ya isar da ladan gare su ka yi sadaka da nufin Allah ya isar da ladan sadakan gare su sadaka na abu ah, wanda ya zamanto halal ba a sadaka da haramun Allah zai isar da wannan abin ga mamata sannan na uku idan akwai basussuka ka biya musu na hudu idan suna da abokan hulɗa ka ci gaba da sada zumunci da waɗannan abokan hulɗan nasu kamar misali abokin mahaifinka idan mahaifinka ya rasu kar ka yi watsi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya sada abokan hulɗan mahaifansa mahaifansa kamar ya da zumuncin iyayensa ne suna da rai mai tambaya na gaba ya ce game da sanya lasifika ana karatun alkur'ani ta ina hukuncin amfani da loudspeaker lokacin tahajjud ga azumi bil hakika mun sha bayani akan wannan tambaya bai kamata ga mutumin da ke sallar tarawihi ya buɗe loudspeaker ba saboda ita sallah ta tarawihi ba wajiba ba ce kuma ba a buƙatar ma wani ya san ana yin ta misali tunda ibada ce da kake yi tsakaninka da Allah in so samu ka yi ta kai kaɗai ba tare da an ji ƙaran sauti na ibada taka ba amma babu laifi don an sanya lasfika ɗin kamar fatawa ta bin bas yana cikin fatawar ladinatu da'ima akwai masu ganin babu laifi amma rashin sanya lasfika shi yafi Wanda yace game da bayani da aka yi maganar manzon Allah alaihi salatu wassalam yace duk abin da nace ka bari ka bari ah, ko ku hanu to yaya yaya nassin da alkur'ani ah, to malam ka karanta tambayoyin nan wai. Allah mastata'tum ku kiyaye Allah gwargwadon iyawanku fattakullah mastata'tum yaya Allah ga kamar yana nufin ina kuma ga nassin ayar alkur'ani sannan da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam fattakullaha mastata'tum ga kuma ayar alkur'ani ina ga magana guda ce haka muka ce ga aya ta yi magana kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar idan ba hakan bane ban fahimci tambayan ba wannan ya ce kayi bayani game da buɗe window ya fuskanci makwabta to yaya hukunci idan lokacin da kake gini makwabcin naka fili ne wanda ba a gina ba shin za a yi la'akari ne da wannan matsalar kwarai ko ko da a ce ka gina din daga baya makwabcinka ya yi nashi gini akwai buƙatar ku tattauna wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan zaman tare ka tattauna da makwabcinka abinda zai zamanto cutarwa gare shi ka nisance shi ko da ka yi ginin naka kafin makwabcinka ya nashi ka saka windo kafin ya zo idan ya neme ka da cewa wannan windo naka zai kai ga cutarwa gare shi akwai bukatar kai ka canza kuma ko da bai nema ba wannan ya dace da hukuncin gina gidan sama bene a inda mutane ba su da benaye din wanda ke sama yana hangen waɗanda ke ƙasa wannan yace kamar misali mutum ya sami kansa yana yin jinsatul istiraha sai wani ya je wani gari da ba a yi zai fasa yin jinsatul istiraha saboda ka'ida ta dar'ul mafsada ne ina ga kamar babu al-mafsada a gurin saboda karaya suna don babu mamaki ba su ma san jinsatul istiraha din ba kamata yi a ce ka raye sunna in an tambaye ka ka bada hujja kaga ka kafa sunnar manzon Allah a inda babu ita wannan yace kayi bayani akan halin da muke ciki yanzu shine ok kai bayani akan halin da muke ciki a yanzu shine mai girma shugaban kasa Alhaji Umar Yar Aduwa wallahi nakan wahala wajen karanta wasu tambayoyi ah, yana dai addu'a Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa koko yana nufin idan ka yi magana akan shi yar addu'a din har ma ka masa addu'a sai ka ji masu amsa na cewa ah, wai ku shafa ko ne ga Allah inda wanda ya tambayan nan yana ji ko zai yi ta da baki shi ma ya ji tsoro kenan ko Allah na kasa gane rubutunsa ina matsayin gina bene a cikin gidajen magana da muka yi kenan bai kamata mutum ya gina bene ba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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله اليوم الاثنين عشرين نشيد قوة الجماد الأولى هجرانا لشكرة دبودة لفضة ثلاثين دقايا ديدي دقومة قوة البيار شكرة تدبودي دقومة زامو قبات الدبياني جميل حديثي نترى hadisi na tara littafin arba'in hadis na al-imam an an عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه wannan hadisi an karɓo shi daga abu huraira alkuniyarsa abu huraira sunansa abdurrahman bin safar allah shi ƙara masa قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة يتي ناجي من الله tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa ma na haitu kuma ne boko duk abin da na hana ku to ku nisance shi wa ma amarta kun bihi minhu kuma duk abin da na umarce ku ku yi to ku je ma wannan abin gwargwadon iyawanku abin da na hana ku aikatawa ku nisance shi ku ji manzon Allah abin da na umarce ku ku yi to ku zo ma wannan abin gwargwadon iyawanku fa inna ma ahlaka allazina min qablikum haka ne abin da ya hallaka waɗanda suka gabace ku shine kasratu masailihim yawan tambayoyinsu wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim da sabawa da suke ma annabawansu rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin nan hadisi na takwas wa muslim hakanan al'imamu muslim ya ruwaito hadisi na da talatin 337 hadisi min من islam al-muhimma wallahi wannan hadisin yana daga cikin manyan hadisai da suka yi bayanin ka'idojin musulunci wannan hadisi da kake gani idan ka ɗauke shi to ka ɗauke wani rukuni mai girma daga rukunai da aka gina ilimin fikihu a kansu malaman fikihu sun yi amfani da wannan hadisi wajen gina hukunci ta wajen turo ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah wannan hadisi wani tubali ne tubali ne mai girma muhimmin gaske wa yadkhulu fihi ma la yuhsa min al-ahkam malamai suna cewa in za a ciro hukunci karkashin wannan hadisin to babu wanda ya san adadin hukuncin da za a cire da dai za a ringa ciro hukunci ilimin da ke cikin wannan hadisin malamai suka ce da kuwa har a gada mawuyaci ne a ce an samu wanda zai ƙididdige yana da wuya na na haifu kuma an hufacita ne boko abinda na hana ku aikatawa ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tu abinda na umarce ku ku yi ku zo ma wannan abin gwargwadon iyawanku fa inna ma ahlaka lazina min qablikum abinda ya hallaka waɗanda suka gabace ku shine masa masailikum yawan tambayoyinsu واختلافهم على أنبيائهم da sabawa da suke annabawansu wannan hadisin yana dacewa da wasu ayoyi guda biyu aya ta bakwai ta suratul hashiri wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab Allah maɗaukaki ya ce abin da manzon Allah ya kawo muku sai ku karɓa abin da ya hana ku aikatawa to ku nisance shi ku bari wattaqullaha ku kiyaye Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba kaga hadisin ya dace da wannan aya wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum Allah yake wa ma nahakum anhu fantahu manzon Allah yake ma nahaitukum anhu fattanihu sawa'an bi sawa'i aya ta biyu ita ce wadda take suratul tagabun aya ta goma sha shida فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu abinda na umarce ku ku aikata to ku zo ma wannan abin gwargwadon iyawanku Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu sai ku kiyaye Allah gwargwadon iyawanku akwai ilimi da yawa a cikin wannan hadisin riwaya ta abu huraira fa'ida ta farko da muke samu a kai wannan hadisin yana karantar da mu cewa haram ya fi halal karfi. da halal da haram dokoki ne na Allah maɗaukaki idan Allah ya ce ka yi wannan shi ake cewa halal idan Allah ya ce bari wannan shi ake ce ma haram to a musulunci haram ya fi halal karfi wannan hadisin yana karantar da mu haka kuma ka lura da hadisin da kyau to ma da farko ka karanta shi da kyau ma na an anhu abinda na hana ku yi fajitani buhu ku nisance shi wa ma amartukum bihi abinda kuwa na umarce ku ku yi fa'atu minhu mastata'tum sai ku je masa gwargwadon iyawanku kaga wannan magana ta annabi Muhammad wannan magana tana nuna cewa haram ya ta halal ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam bai baka zaɓi game da abin da ya hana ba ma na kuma anhu ne abin da na hana ku yi ku nisance shi kaga wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mastata'atun ba abinda na hana ku yi ku nisance shi kawai babu zaɓi wa ma amartukum bihi abinda ko na umarce ku da yi min minhu mastata'atun sai ku aikata gurgudan iyawar shi ka ga halal ba ka da zaɓi akan haram amma kana da zaɓi akan halal bisa ga wannan dalili malamai suke cewa haram ya fi halal ƙarfi a shari'ar musulunci fa'alar insani an yaf'alal ma'mura bi qadri istifa'atihi idan aka ce kai kaza to kai kokarin yi gwargwadon iyawanka amma idan aka ce bar kaza to ka tabbata wannan abin ka bar shi har abada domin duk abin da Allah ya ce a bari ya san za ka iya amma abin da Allah ya ce a yi akwai mutumin da aikata wannan abin zai masa wahala don haka yasa Allah bai tsananta umarninsa akan wato halal kamar yadda ya tsananta umarninsa akan haram ba da za ka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam baki daya wallahi za ka da cewa an fi son musulmi ya nisanci haram akan ya kusanci halal nisantan haram shi ya fi ƙarfi a kan kusantan halal abin nufi shi ne inda duk mutum ya kai ga ibada idan bai nisanci haram ba wannan ta shi ta banza ce maganar a ɗinke take da sauran hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin al'imamu tirmidhi wanda abu huraira ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqil maharima takun a'budan nas ka nisanci haram a wannan lokacin za ka zama wanda ya fi kowa ibada in ji manzon Allah ittaqil maharima ka nisanci haram lokacin da ka nisanci haram wannan lokaci ne takun a'budan nasi kake zama wanda ya fi dukkan mutane kyautata ibada ga Allah maɗaukaki abin nufi da za ka yawaita sallah ka kula da azumi ka mai da hankali a kan nafilfilu abin da sunna ta ce a yi kana ƙoƙarin yi amma baka nisanci haram ba wannan ibada ta ka mawuyaci ne ta yi tasiri yana da wuya don haka alhassan basari yake cewa ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك مما mutane tun daga farkon duniya har zuwa ta ba su taɓa bautan Allah ta yin wani abu wanda ya fi a ce sun nisanci abin Allah ya haramta ba wato ka nisanci abubuwan da Allah ya haramta ya fi a ce kana yawaita sallah da azumi kana yawaita kulawa da nafifilu babban ibada ita ce nisantar haram maganar al-hasan al-basri akwai maganar ta al-imam ahmad bin hanbal yana cewa a'malul birri ya amalu al barru wal fajir wa amma al ma'asi fala yatrukuha illa siddiqun al'imamu ahmad bin hanbal ya ce kaga ayyuka na kirki in ka duba za ka ga mutanen kware da mutanen banza suna yi ka dubi sallah za ka ga hatta ɓarawo yana sallah ko fasiki yana sallah ko bai al'imamu ahmad bin hanbal ya ce ayyuka na kirki za ka samu mutane duka suna yi har kafirai za ka samu kafiri yana kyauta yana abubuwa na yabo don haka mutumin kwarai da mutumin banza akan samu sun yi ayyuka na kwarai don haka ba gwaninta ba ne don ka kula da sallah ka kula da azumi kana kyauta kana ba da sadaka a wajen malamai ka yi kokari amma dai ba shi ake nufi ba da za ka koma ta sashin zunubi al-imamu ahmad yace fala yatrukuha illa siddiqun babu mutumin da ke iya nisantar zunubi sai mai gaskiya ga Allah madaukaki wa ke iya barin zina yana da wuya ka samu munafiki sai mai tsoron Allah wa ke iya nisantar sata yana da wuya ka samu munafiki don haka babu mai nisantar abin da Allah ya hana sai mutumin da yake da gaskiya cikin imaninsa wannan magana kuwa sun yi ta ne bisa la'akari da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka ma Aisha Allah shi kara mata yarda tana cewa man sarrafu an yasbiqa da'imal da'ibal mujtahid falyakuffa an dhunubi wanda duk yake so a ce duk duniya babu wanda ya kai shi ibada to ba yawan sallah zai yi ba ko yawaita sadaka ko yawaita azumin nafila da yawa suna ganin azumi na nafila da sallah na filfilunta. yin su shi ke sa a ce mutum ya fi kowa ibada na aisha ta ce ba haka bane idan kana son ka fi kowa ibada to ka nisanci zunubai baki ɗayansu in ka nisanci zunubi ko da ba ka nafila ɗaya ba abin da ka tsaya ma illa sallar farilla wallahi a wajen Allah babu mai ibada kamar ka saboda nisantar haram ya fi ƙarfi akan kusantar halal a shari'ar musulunci ta ina aka gane haka ta hadisin annabi Muhammad manzon Allah ya ce ma na kuma an fajtanibu duk abin da na hana ku to ku nisance shi babu zafi in nace kaza babu kyau to ku bashi. wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umarce ku ku yi sai ku yi ƙoƙarin aikatawa gwargwadon iyawan da aka ce ku yi gwargwadon iyawan kaga ana nufin ita nafila in ka samu dama misali da daddare ka yi nafila raka'a biyu ka kwanta falillahi alhamdu wani lokaci ka yi nafila raka'a hudu ka yi ƙoƙari wani lokaci ka yi raka'a shida amma in aka ce wannan abin haram ne baka da zafi baka cewa bari rike shi kaɗan ban dai riƙe baki ɗaya ba ita haram babu zaɓi a kanta ma an anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi min minhu mastata'tum na biyu muhammad ibn salih al-uthaymin Allah shi masa rahma yace la yanbaghi lil insani idza sami'a amran rasuli sallallahu alaihi wa sallam an yaqula hal huwa wajibun aw mustahabun bai kamata ga mutum idan aka karantar da shi wata sunna ta annabi ya yi tambaya shin wannan sunnar wajiba ce ko ku mustahabi ba bai kamata ba wai dan kaji annabi ya ce idan na muku umarni fa atu minhu masabatu sai ku yi gwargwadon iyawan wala tastafsil ba daidai bane ka nemi bambanta sunnonin manzon Allah fa anta abdul munqadun li amri Allah azza wa wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kamata yayi a ce kana bin umarnin Allah kana bin umarnin manzonsa alaihi salatu salam da an ce maka wannan sunna ce to ka daina bincike sunnan nan tana da ƙarfi ko ko ba ta da ƙarfi da sunna da mustahabi dukkan su umarnin annabi Muhammad ba daidai ba ne musulmi ya dinga fifita wani sashi sai kawai idan an samu kuskure tare da kai a wannan lokaci ne ake son ka bincika menene ka samu laifi a kansa wajibi ne don ka tuba ga Allah ko ko sunna ce ka gyara ƙoƙarin da kake yi a kan rayata amma idan aka karanta maka sunna ba daidai ba ne ka yi tambaya shin sunnan nan tana da ƙarfi ko kuwa a'a magana ta manzon Allah guda ɗaya ce sawa'un kana zalika fil qur'ani am lam yakun an karanta maka wani umarni sai ka ce shin wannan umarni ya fito daga alkur'ani ne koko daga hadisi fa yu'malu bi sunnati za'ida ala alqur'ani amran aw nahyan kamata yayi a ce da zaran an ce maka ga wani umarni sai ka dauka wannan umarni daga alkur'ani ya fito ko kuwa daga hadisin manzon Allah ya fito duk ɗaya ne man yuti'ir rasul faqad ata Allah suratul nisa' wanda ya bi annabi hakika ya bi Allah a suratul a'raf Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'u bai kamata ka bambanta maganar da ta fito a hadisi da maganar da ta fito daga ayar alkur'ani ba biyayya ga manzon Allah daidai yake da biyayya ga Allah maɗaukaki babu bambanci man yuti'ir rasula faqad ata Allah matsala ta uku malamai suna cewa wannan hadisin yana nuna mana cewa dar'ul mafasid aula min jalabil manafi'i akwai wata ka'ida ta malaman usul suna cewa kawar da barna shi ya fi cancanta a kan jawo amfani ka lura da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda na hana ku ku nisance shi abinda na muku umarni ku aikata to sai ku yi gwargwadon iyawan kaga wannan yana nuna kawar da ƙarna shi ya fi dacewa a kan jawo amfani don haka yasa manzon Allah ya fara magana akan abin da ya hana ma na haitukum anhu abin da na hana ku fastani buhu ku nisance shi wa ma kun bihi fa'tu minhu mastata'tu abin da na maku umarni ku aikata to sai ku yi gwargwadon iyawan ashe a kullum musulmi la'akari ya kamata ya dinga yi kawar da barna ita ce mafi dacewa akan jawo amfani fa idza ta'arabat mafsadatun wa maslaha da a ce wasu matsaloli guda biyu za su same ka ɗaya gyara ne ɗaya kuma ɓarna ce a lokaci guda to abin da ya kamata sai ka fifita wato kawar da ɓarna akan jawo gyaran li'an na a لأن اعتناء itina ihe bil ma'amura shari'a ta fi la'akari da nisantar haram. akan kulawa da halal bisa ga wannan dalili idan aka samu matsaloli guda biyu sun haɗu ɗaya cikinsu akwai gyara ɗaya cikinsu akwai ɓarna to sai ka fifita ɓarnan nan akan gyara ka nisanci abin baki ɗayansa wal muradu bi dar'il mafasidi wa raf'iha wa izalatiha lima yatarattabu 'ala al mafasidi min dararin jasim yunafi hikmata shari'i fi nahyi akwai abinda malamai suke la'akari da shi ta wannan ka'ida maganar da manzon Allah ya cewa ma na haitukum anhu abinda na hana ku aikatawa fastanibu sai ku nisance shi wannan shine na farko don haka malamai na usul sun yi amfani da wannan hadisin suka gina hukunce-hukunce da dama sau da yawa kakan yi tambaya ga malami abinda ka tambayi malamin nan babu ayar alkur'ani a kansa kuma babu hadisin manzon Allah a kai ka je ka tambaya ga malami tambayar da ka masa babu aya kuma babu hadisi amma zai yi amfani da usulun fiqh wato tubalin da malamai suka yi amfani da shi wajen gina ilimin fiqh zai yi amfani da waɗannan ƙa'idojin sai ya ɗauko ƙa'ida guda ya auna ta da matsalar da ka gabatar gare shi da wannan ƙa'ida zai baka amsa kuma har a wajen Allah abin da ya hukunta gaskiya ne saboda ya dace da tsarin karantarwar annabi Muhammad ba ku misali ka duba al-ashbah wa nabair littafin al-imam suyuti Allah shi masa rahama ya kawo misali yace <clears throat> kai ne ka gina gida ai mutum ya gina gida halal ne ko to wajen gina gidan nan sai ya zamanto an samu wata matsala guda inda za ka sa windo gidan wani ne wannan mutumin ko makwabcinka ne har in ka sa windo a daidai wannan bangon to babu makawa ku za ka ringa kallon matansa matan ka ga abubuwa biyu sun haɗu gare ka a wannan lokaci ga halal ya zo kuma ga haram ta zo wanne za ka fifita malamai suna amfani da wannan ka'ida sai su ce buɗe windo ta wannan gefen haramun dalili saboda abinda manzon Allah ya fara magana a kai ne, ma na haitukum anhu fajtanibu abinda duk na hana ku sai ku nisance shi babu zaɓi akai. kai amma ta can gefen yace wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum ku zo masa gwargwadon iyawanku kaga ta wajen halal an baka dama amma ta wajen haram ba a baka dama ba ba ka da zaɓi ta sashin haram don haka a wannan sashi haramun ne ka buɗe wannan windo wato ka yi windo ta wannan gefen matuƙar zai kai ga cutar da makwabcinka Hata a wannan zamani ka duba allaknatu da'ima fatawar ta da'ima mujallar na hudu shafi na arba'in da irshadu salikin shafi na saba'in da uku mutum ne zai tashi cikin dare ya yi karatun alkur'ani wannan karatu da yake yi ibada kuma abin so ne yana raya sunnar annabi muhammad ana son musulmi ya tashi cikin dare ya yi ibada to amma shi wannan mutumin sai ya ga ya kamata ya yi amfani da rediyo ko kuma ya shiga masallaci ya kunna lasifika ya ɗauki microphone ya dinga karatu na mutanen unguwan kowa ya ji to a wannan hali abubuwa biyu sun haɗu ga wannan mutumin na farko halal na biyu haram ta ina haram ya shigo lokaci ne da Allah ya ba ma ɗan adam damar ya kwanta ya huta ayoyin alkur'ani da dama sun yi bayani Allah ya mai da dare lokaci na hutu tunda Allah ya ba ma adam damar ya kwanta ya huta makwabtanka suna bacci kai kuma a lokacin sai kaga ya kamata ka tashi don ka yi ibada ibada ka ita ce karatun alkur'ani amma ba za ka yi ba sai ka hada da laspika halal da haram sun haɗu wanne ya kamata ka ɗauka kaga ashe buɗe laspika nan haramun ne gare ka ka duba Allah na tudda imam mujallal na hudu shafi na arba'in don haka mutum wajen ƙoƙarin tsaye da sunnar manzon Allah idan ya kasance zai kai ga cutar da bayan Allah kamata ya yi a ce ya fifita nisantar cutar da bayan Allah akan raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bare ma damar da aka baka tana da yawa ba dole sai ka buɗe lasifika kafin nan za ka raya sunna ba ba dole sai ka yi karatu a lasifika sannan za ka samu lada ba babu mamaki ma ka rasa lada a dalilin karatunka saboda riya za ta shigo lokacin da ka buɗe lasifika kana kira'a babu mamaki shedan ya shiga zuciyarka bari ka yi karatun nan don ka burge mutane Allah shi samu gani don haka yana da kyau a ce ɗaliban ilimi sun mallaki littafai na usulul fiqh domin hakika ko da baka karanta ayar alkur'ani ba ba ka da ilimin hadisan manzon Allah idan Allah ya baka fahimtar usulul fiqh a cikin sauki zaka bada amsar tambaya wanda a ranar tashin kiyama wannan tambayan ba za ta zama maka musiba ba za ka ba da amsa kuma ta dace da sunnar manzon Allah wannan dalili yasa malamai suka tsara wannan ilimi da ake cema wato usulul fiqh saboda su sauwaƙe mu malamai da ɗalibai ta wajen wato samun daman ba da amsoshi da warware matsaloli da dama waɗanda kan taso a yau da kullum ana cewa idza ta'araba al wal muktaba yuqaddamu al-mani'u illa idza kana al-muktaba a'zam idan abu ya tabbata haramun ne sai ya zo sannan aka samu abu wanda ke halal ne shi ma ya taho halal da haram sun haɗu a wuri guda malamai suna cewa kamata ya a ce ka fifita nisantar haram akan ɗaukan halal a wannan lokaci kuma ana cewa ta ma'al halal wal haram awil al wal muharram gulibal haramu idan halal da haram suka haɗu to sai a fifita haram akan halal da zaran halal da haram sun haɗu to sai a fifita haram akan halal kuma ka lura da labarin da ya gabata a wani darasi da muka gabatar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahihu sunan tirmizi hadisi na 614 yana shu'abul iman littafin al-imam al-baihaqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarbu lahamun nabata min suhutin illa kanatin naru aula babu tsokan jiki da zai toho a dalilin cin haram face wannan jikin baki ɗayansa wuta ce mafi cancanta da shi kaga ba wai abin da kai ta ci a rayuwarka shine haram ba halal ka dinga ci amma sai aka samu kasurka da haram wannan surkin da ka shigar yana gurɓata sauran halal din kaga wannan shi yake nuna maka cewa haram ta fi halal ƙarfi shi yasa idan aka haɗa su ko ne yawan halal haram tana bata ta Allah shi mu gani wani mawaƙi yana cewa wa ta'atun mimman haraman ya kudu mislal bina'i fawqa ya yaj'alu aikin ibadar mutumin da ke cin haram kamar mutum ne ya yi gini mai girma amma a kan teku wannan gini ba zai tsaya ba to haka ibadar maciyin haram take me ake nufi idan mutum jininsa ya zamanto akwai haram to mawuyaci ne fa ibadarsa ta samu karbuwa a wajen Allah Allah ta tsare annabi sallallahu alaihi wa yace ma na haitukum anhu fattanibu abinda na hana ku aikatawa ku nisance shi wa ma kun bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umarce ku ku yi sai ku zo masa gwargwadon iyawanku fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum abinda ya hallaka waɗanda suka gabace ku kasaratu masailihim shine yawan tambayoyinsu waqtilafuhum ala anbiya'ihim da sabawa da suke ma annabawansu matsala ta hudu ita ce matsala ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya hallaka magabatanmu wato shi ne yawan tambayoyi da kuma sabawa ga annabawa wannan yana nuna cewa tambaya haram ne abin da ya hallaka magabata shi ne yawan tambayoyi sannan su saba ma annabawansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haramta tambaya ba malamai suna cewa ita tambaya iri uku ce na farko su'alul jahili an fara'idil dini kal wudu'i was salati was sawmi jahili yayi tambaya game da wajibi da ke kansa Ya yi tambaya akan hukuncin alwala ko hukuncin sallah ko hukuncin azumi wa an ahkamil mu'amala abubuwa da suka shafi mu'amala ya yi tambaya a kansu to irin wannan tambaya ba ma ya kamata ba wajibi ne ka yi tambaya a kan al'amarin addini wanda baka sani ba yin tambaya a irin wannan hali wajibi ne saboda Allah ya faɗa a suratun nahali fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun in dai ku sani ba to ku yi tambaya don haka tambaya ga musulmi abin da ya shafi addininsa wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da al'imam abu dawud ya ruwaito wa hassanahu albani manzon Allah yake cewa ala sa'alu lam ya'lamu fa inna shifa al'iyi a sual me ya hana su yi tambaya tunda ba su san amsa ba ai magani game da cutar jahilci ita ce tambaya domin jahilci wato cuta ce maganinta shine tambaya in ji annabi muhammad me yasa su yi tambaya tun da sani ba don haka tambaya game da matsala ta addini wajibi ne ana tambayan abdullahi bin abbas ya aka yi kai ilimi sai ya ce inni u'titu lisanan sa'ulan wa qalban aqula Allah ya bani harshe mai tambaya ya bani zuciya da take da take daukar hankali wa qalban aqula ya bani zuciya da take daukar hankali ya bani harshe mai tambaya tambaya ta ma'ana a dalilin waɗannan abubuwa biyu na samu ilimi na tambaya ta farko kenan kai tambaya akan al'amari na addini wannan wajibi ne ba irin wannan tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa magabata sun halaka a dalilinsa ba fa inna ma ahlaka allazina min qablikum abinda ya halaka magabatanku kafaratu masailihim yawan tambayoyinsu to ba wai irin wannan tambaya ce annabi yake nufi ba tambayoyi kashi uku ne kashi na farko ka yi tambaya akan al'amari na addini wannan wajibi ne na biyu ka yi tambaya don neman fahimtar addini wato ba wai kana tambayan hukunci ba ne tambaya ce ta ilimi ka tashi ka je gaban malami ka sa littafi littafin da ka sa gabansa dinnan kamar tambaya kake وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سورة التوبة آية 122 Allah ya ce ba daidai ba ne musulmai gaba ɗaya su tafi yaƙi a ce duk an bar gari an tafi yaƙi wannan kuskure ne kamata ya a ce akwai wata jama'a daga cikin mutanen garin wanda su ba yaƙi za su tafi ba neman ilimi suke yi idan waɗancan sun dawo su karantar da su al'amarin addini shi kaga ayar alkur'ani ta tabbatar mana hujjar neman ilimi ya kamata a ce a gari an samu wata jama'a da ke kokarin neman ilimi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala falyu'allimu shahidu minkum al-ga'iba wanda ya halarci majalisi na ya ɗauki karatu gabana ya sanar da wanda bai zo ba ta wannan hanya musulunci ya iso gare mu wannan nau'i ne na tambaya kashi na biyu kashi na uku shine tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana manzon Allah ya ce abin da ya hallaka magabata shine yawan tambayoyinsu to tambayar da ta hallaka magabata ita ce nau'in tambaya kashi na uku an yas'ala an shay'in lam yujibhu Allah mutum yayi tambaya akan abin da Allah bai wajabta shi ba wala ala ghairihi wala ولا كان منه نص من القرآن أو الحديث Allah bai yi bayanin wata matsala ba ka dinga tambayoyi a kai mutum ya dinga tambaya wai idan aka kwanta a kabari wani irin abinci za a ba wa mutum akwai tuwo kuwa wannan tambaya ta izgili ce Allah ya tabbatar maka cewa idan mutum ya mutu aka binne shi mutumin kwarai Allah yana ba shi abinci to ka tsaya nan abin Allah bai yi bayani ba manzon Allah bai yi bayani ba har ya bar duniya to ka kyale shi wannan ilimi ne na gaibi annabi sallallahu alaihi wa ya ce wasakata an ashiya rahmatan lakum gaira nisyanin fala tas'alu anha wasu abubuwan Allah ya yi shiru bai ce komai ba to ku daina bincike ku kyale su mutum ya dinga tambaya idan an tashi a kiyama da wani yare za a yi magana da hausa ko da larabci to ina ruwanka ka dai san za ka je kiyama in ka tashi za ka san wani harshe za a yi magana da shi inda Allah bai faɗa ba annabi Muhammad bai faɗa ba in ma ka ga hadisi bai inganta ba duk abin da Allah bai faɗa ba to ilimin gaibi ne wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimin da Allah ya baku kaɗan ne in ji Allah akwai hadisin sayyiduna Ali yace lokacin da Allah ya saukar da aya ta 97 na suratu Ali Imran walillahi 'alan nasi hajjul baiti mani istata'a ilayhi sabila annabi ya tara sahabbai yace to yanzu Allah ya wajabta muku aikin haji qala rajulun sai wani mutum ya miƙe a kullu amin ya rasulallah a kowace shekara ne za mu yi ko sau ɗaya fa a arada anhu manzon Allah ya kau da kai hatta a ada marratayn aw salasa ya sake maimaita tambaya ya sake maimaitawa fa kana rasulullah sai manzon Allah ya ce wa ma yushiku an aqula na'am ina ma a ce nace eh wallahi lau na an gafa na ce eh la wajaba da ya wajaba duk shekara sai musulmi ya je aikin haji da dai na ce eh tambayar da kai min din nan to a dalilin tambayar nan ga ka jawo bala'i ga al'umma da zaran na ce eh to fa abin ya tabbata wajibi walau wajabat lamastata'tum kuma in hakan ya wajaba ku mutane ba za ku iya ba a ce duk shekara sai ka tafi aikin haji ba za ku iya ba ku ne ma taraktukum manzon Allah ya ce ina gargadin ku ya kusa habai ku kyale ni in na bar ku idan kuka ga nayi shiru to ku bani kar ku dauka ban sani bane fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasaratu masailihim abin da ya halaka magabatan ku shine yawan tambayan su waqtilafuhum ala anbiya'ihim da tabani da suka yi ma annabawansu fa idza amartukum amrin idan na baku wani umarni fa'tu ku mastata'tu sai ku zo ga wannan umarni gwargwadon iyawanku wa na nahaytukum an amrin in na hana ku aikata wani al'amari ku sai ku nisance shi a wannan lokaci Allah ya saukar da aya suratul ma'ida aya ta 101 يا أيها الذين آمنوا لا an عن أشياء إن تبد su تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم kai imani kada ku ringa tambaya game da wasu abubuwa wanda in aka saukar da bayani akan al'amuran to fa rayukanku za su ɓaci ba za ku ji daɗi ba wa in tas'alu an hina yunazzalu alquran tubda lakum da dai za ku yi tambaya lokacin da hukunci ya sauka za a yi muku bayani afallahu anha Allah ya yafe muku kuskuren da ya auku wallahu ghafurun halim Allah mai hakuri ne Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa an hana ku a wancan zamani haramun ne sahabin annabi ya buɗe baki ya yi tambaya ga manzon Allah haramun ne kafi Allah sani Allah ya fi ka sanin yaushe ya kamata ya saukar da hukunci wani irin hukunci ya kamata ya saukar muku Allah ya fi ka sani don haka ka ce kana tambaya ina hukuncin kaza kamar kana gaggauta saukan wani hukunci ah, wato yana kama da a ce kana ganin kuskure ta sashin Allah ko ta sashin ilimin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa aka haramta musu qad sa'alaha qaumun min qablikum wasu mutane daga wato a gabaninku waɗanda suka gabace ku sun yi irin wannan tambaya ga annabawa thumma asbahu biha kafirin aka wayi gari sun kafirce mu abubuwan da suka nema wannan shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maganan nan a cikin hadisi na abu huraira kaga sayyiduna ali ya kawo hadisin abu huraira ya ruwaito hadisin yadda abu huraira ya ruwaito hadisin da ke cikin arba'unan nawawiyya asalin maganar ita ce khatabana rasulullah abu huraira ka duba sahihu muslim wannan riwaya ce ta al-imam al-bukhari aka sanya cikin arba'una hadis ka duba lafazin al-imam muslim abinda abu huraira ya faɗa cikin riwaya ta al-imamu muslim khatabana rasulullah manzon Allah ya mana hudu ba wata rana faƙala sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad faradallahu alaikum Allah ya farlanta haji gare ku fa hajju don haka ku je ku aikin haji faƙala rajulun wani mutum sai ya miƙe ya ce a kullu amin ya rasulallah kowace shekara ce za mu yi aikin haji fasakata sai manzon Allah ya shiru hatta qala ha sai da ya faɗa sau uku faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce laukuntu na'am la wajabat da na ce e da kuwa aikin haji ya zama wajibi a kowace shekara wala mastata'tum kuma da ba ba sannan sai annabi ya ce zaruni ma taraktukum ku kyale ni idan na bakku idan na barku ban ce muku komi ba to ku kyale ni fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim abinda ya hallaka magabatan ku yawan tambayan su waqtilafuhum ala anbiya'ihim da sabani da suka yi ma annabawan su fa idza amartukum bi shay'in idan na umarce ku da aikata wani abu fa atu minhu mastata'tu sai ku aikata wannan abin gwargwadon iyawan ku wa idza nahaitukum an shay'in idan na hane ku game da aikata wani abu fa da'awhu sai ku nisance shi ku kyale shi sayyiduna ali ya ruwaito hadisin abu huraira ya ruwaito hadisin Abdullah bin Abbas ya ruwaito hadisin riwaya ta Abdullah bin Abbas tana cikin sunan Abi Dawud hadisi na 1721 innal aqra bin habisin sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tambayan ga annabi a lokacin da manzon Allah ya yi magana akan wajabcin aikin haji sunansa al-aqra bin habis faƙala ya ce ya rasulallah alhajju fi kulli sanatin aw marratan wahida shin haji din nan a kowace shekara za a yi ta ko kuwa sau ɗaya ne ƙala sai manzon Allah ya ce bal marratan wahida sau ɗaya ne faman zada fa huwa tatawwu'un wanda ya ƙara ya sake yin haji ba a matsayin haji yake ba nafila ce za a rubuta masa don haka in ka taɓa yin haji wannan hajjin naka na farko shi ne farilla amma duk wani aikin haji da kake yi na ne hadisi ne ingantacce cewar aikin haji sau ɗaya ne yake zama wajibi wannan baya hana ka sake komawa aikin haji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman zada wanda ya ƙara zuwa ya yi aikin haji ashe babu laifi don ka koma fa huwa tatawu'un nafila ce bare ma akwai hadisin abdullahi bin mas'ud yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra ku jera tsakanin haji da umra ka tafi umra ka je haji ka tafi umra ka je haji in ji manzon Allah ku dinga jera su fa innahuma yansiyanil lil faqra wa dhunub kama yanfi al hadid da umara da haji suna koran talauci da zunubi kamar yadda wutar makera take kawar da dattin da ke jikin karfe wa zahadu wa idan zinari yana da datti da wuta ake wanke shi haka nan azurfa wa lil hajjatil mabrura sawabun illa janna hajji da aka yi na kwarai kuwa ba shi da wani sakamako face gidan aljanna don haka jerawa tsakanin umara da haji abu ne mai kyau yana da falala kaga wannan hadisin ya samu sahabban manzon Allah mutum uku Abu Huraira Sayyiduna Ali Abdullahi, bin Abbas sun tabbatar da cewa maganar annabi ya yi ta ne a bayan Allah ya saukar da wajibcin aikin haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila lokacin da wannan aya ta sauka a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji nan take wani ya yi tambaya sau ɗaya ne ko kowace shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sau ɗaya ne da dai na ce na'am to da ku Allah ya mai da aikin haji farilla a kowace shekara wancan zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai kenan lokacin da ake shar'anta shari'a amma yanzu an riga an gama Allah ya kulle shari'ar musulunci al-yawma akmaltu lakum dinakum an riga an kammala addinin musulunci amma a wancan zamani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai haramun ne musulmin da ke cikin madina ya buɗe baki ya yi tambaya akan hukuncin wani al'amari wanda Allah maɗaukaki bai saukar da doka a kansa ba haramun ne sai dai bako amma ɗan gari haramun ne ka duba sahihul bukhari ah, sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'zamal muslimin fil muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima li ajli mas'alatihi wanda ya fi zunubi mafi girma cikin musulmai a ranar tashin kiyama shine mutumin da Allah bai haramta abu ba amma a dalilin tambayarsa Allah ya haramta da can abin halal ne amma saboda tambayar da ya ma annabin Allah sai Allah ya saukar da haramcin wannan abin saboda haka su annabawa ba a tambayan hukunci gabansu kuma in kai tunani za ka gane hakan daidai ne saboda Allah shi ya san dacewan ya turo annabi ya turo shi Allah ku shi ya barwa kansa sanin abin da ya dace ya shar'anta shi ga bayi ba kai za ka nemi Allah ya shar'anta wani abu ba to sai dai Allah yana da hukunci da ke yinsa ga 'yan adam ya turo annabawa ya ce su yi gargaɗi ga mabiyansu tambaya haramun idan ku aka samu wani mai zanga yayi tambaya to har in ya nemi sanin hukunci ne ko zan shar'anta abin ko da can ko da a ce da can wato ba a shar'anta abin ba a dalilin tambayan wannan mutumin za a mai da wannan abin shari'a wannan dalili ya sa malaman farko suke nisantar yawan tambaya musamman akan abin da ya shafi aqida har ma dai zuwan zamanin tabi'ai duk da cewa tambayoyi akan shari'a abin da ya shafi hukuncin alwala hukuncin sallah hukuncin mu'amala halal ne amma tambayar da ta shafi aqida malaman sunna ittifaqan ba sa so wannan dalilin yasa lokacin da wani ya yi ma al-Imam Malik tambaya ar-Rahmanu 'ala al mun karanta a suratu Taha aya ta biyar Allah bai rahama ya daidaitu a kan al'arshi ya daidaitu daidaituwan ke to kaga an koma irin tambayar da Allah maɗaukaki ya hana faƙala al'imamu malik ya ce al'istiwa'u ma'lumun daidaituwa dai kowa ya santa idan aka ce Allah ya daidaitu akan al'arshi kalmar daidaituwa kai ka san ma'anarta wal kaifa majhul yaya siffan daidaituwan wannan ku an jahilce shi annabi sallallahu alaihi wasallam dai har ya bar duniya bai yi bayani ba ya za a yi a san yadda Allah ya daidaito akan al'arshi wal imanu bihi wajibu imani da cewa Allah ya daidaito akan al'arshi wajibi ne saboda magana ce da take cikin alqur'ani wasu'alu anhu bid'atun yin tambaya akan daidaituwan bid'a ce saboda har manzon Allah ya bar duniya ba a samu sahabin da ya irin wannan tambayan ba